أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شي قبل تفسير منوة رمضان شكرا دبود إلى الأربعين من manzon الله صلى الله عليه وسلم Makka زوى مدينة wanda ya daidai da shekara dubu biyu da goma sha tara miladiya a yau insha Allahu za mu yi majalasi na ashirin ko muna cikin suratu Ali Imran a jiya mun tsaya ƙarshen aya ta tamanin yau kuma insha Allah za mu tashi a farkon aya ta tamanin da ɗaya inda Ubangiji ta lake cewa idan akadallahu mithaqan nabiyyin وإذ أخذ, وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وبنجي تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين كأما تلوك تندا وبنجي تعالى تربي القوري دا قورين النباوة واتوي القوري دا النباوانسا يتي لما آتيتكم من كتابي saboda abun da na ba ku na littafi wa hikmatin da ilimi tun ja'akum rasulun min musaddiqun lima ma'akum sannan manzo ya zo muku wanda yake gaskanta abun da yake tare da ku na daga littafi da annabta la na bihi lalle ku yi imani da shi wa la kuma ku taimake shi wato ubangiji ta'ala ya ɗauki alkawari da annabawa ya ba su ilimi ya ba su littafi ya ba su annabta yace to idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo lalle lalle su yi imani da shi kuma su yi wa al'umman su wasici da imani da shi ko kuma dukkan annabin da ya zo bayansa su gaskanta shi Allah ta'ala ya ɗauki wannan alkawarin a wajen annabawa Kala, Ubangiji ta lati a ƙarartum, kun tabbatar da wannan kun ɗauka wa akhastum ala zalikum isuri kun karɓi alkawarina a bisa haka cewa dukkan annabin da ya zo za ku gaskanta shi kuma za ku taimake shi, kalu na'am, kalu a ƙararna suka ce mun tabbatar da wannan, suka sallama suka miƙa wuya. Kala, sai Ubangiji ta lati fashhadu to ku shaida akan kawunan ku kuma ku shaida wa al'umman wa ana ma'akum min shahidin ni na mai shaidawa tare da ku wato ku shaida kun ɗauki alƙawarin idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo za ku yi imani shi annabi ne kuma za ku taimake shi kuma za ku faɗa wa al'umman ku cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabin Allah ne su yi imani da shi kuma su taimaka masa wajen isar da da'awarsa faman tawalla da zalika duk wanda ya juya baya cikin jama'a don annabawa kan ba su juya baya ba cikin al'ummatan annabawan fa ulaika humul fasiqun waɗannan sune fasikai wanda suke barin da'ar Allah subhanahu wataala wannan ayan tana nuna mana matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa dukkanin wani annabi kafin ubangiji ta Allah ya aiko shi sai da ya dau alkawarin in dai yana raye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana zai yi imani da shi kuma zai taimake shi duk da cewa ubangiji ta Allah ba su littafi ya ba su annabta amma duk da haka za su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sa malamai suka yi wannan fassara biyu da ma min kitabin wa hikmatin wasu suka ce saboda abin da muka ba ku na littafi da hikima ilimi da annabta to idan manzon Allah ta sama ya zo yana gaskanta abin da kuke a kansa ne ku gaskanta shi ku imani da shi sannan kuma ku taimake shi ko kuma da ma tukun min kitabin wa hikimati duk da cewa na ba ku littafi na saukar annabi Musa a taura annabi Isa injila da sauransu duk da cewa na ba ku littafi kuma na ba ku ilimi da annabta to idan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo to duk da wannan matsayin da kuke da shi ku yi imani da shi kuma ku taimaka masa kuma suka ɗauki wannan alkawarin a wajen Ubangiji subhanahu Ta'ala. sannan bayan sun ɗauki wannan alkawarin kuma su gaya wa al'umatansu jama'ansu cewa akwai wani annabi da zai zo mai siffan kaza da kaza to ko da bayan mu ya zo idan kun kun riski wannan lokacin ku yi imani da shi ku yi ainihin ku taimaka masa to da haka ilimin da suke ɗauke da shi da annabtan da suke ɗauke da ita ba za ta hana su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba za ta hana su taimaka masa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Sayyidina Umar yace zai rubuta wani abu na Isra'iliya abin da yake ji daga wajen Yahudawa abin yana burge shi manzala suna sai ya fushi yace wallahi law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani ai da annabi Musa yana raye shi ma dole bi ni shi yasa annabi Isa alaihi salatu wassalam in ya dawo kafin duniya ta tashi to zai bi shari'an manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba da shari'ansa zai yi hukunci ba wannan shi yake nuna duk sauran annaba da suna raye za su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ka'idan kuma haka take kowane annabi in wani annabin ya zo bayansa zai imani da shi matuƙar yana raye kuma kowace al'umma dole ta yi imani da annabin da dai zo bayan annabinta kamar yadda ta yi imani da annabin da ya zo kafin annabinta wannan ita ce ka'ida duk wanda ya kafurce ya bijire ta ubangiji subhanahu wataala zai azabtar da shi to shi yasa mu al'umma ta sunama mun yi imani da dukkan annaba gaba ɗaya annabi mu shine na ƙarshe mun yi imani da sauran kuma mun yi imani da annabi mu yahudawa su suka saba wannan alkawari da nasara ba su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi sallam. bangiji ta dace dukkan wanda ya juya baya ya ƙi ya cika wannan alƙawarin to waɗannan su ne fasikai wato kafurai masu fita daga ɗara Allah subhanahu wataala kuma ubangiji ta'ala zai azabtar da su sai Allah ta'ala ce afa ghaira dinillah afa ghaira dinillah yabghuna wa lahu aslama man fi samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un ubangiji ta ce a faghayra dinillahi yabgun waɗanda ba su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba suna neman wani addinin daban ne ba addinin Allah subhanahu wa ta'ala ma don addinin Allah shi ne musulunci inna dina inda lahi islam addini a wajen Allah shi ne musulunci kuma duk wanda ba wannan addini yake ba Allah bai zai karba ba walahu aslama man fi samawati wal ard duk wani wanda yake sammai ko yake kasai ya miƙa wa ubangiji subhanahu wata'ala wuya Ɗau'an ko dai ya yarda wa karhan ko kuma a dole wa ilaihi yurja'un zuwa ga ubangiji ta'ala za a mai da su dole kai wa Allah da'a ko dai kai da sonka ka samu lada ko kuma ka yi wa Allah ɗa'a ɗa'an da dolenka ne ka yi ta idan yace ce ka yi gabar ka bar garin nan dolenka ka bar garin nan ko kana so ko baka so idan ce kai gabar kai in ce kai kudu kai to in ce kai sallah ma kai mana kai azumi ka zama mai riƙon amana mai gaskiya ka gaskanta annabawan Allah in ya ce ka yi sujjada ka yi, idan ba ka yi ba ma ka sani inuwar ka tana yin sujjada ko kana so ko ba ka so ubangiji ta a cikin suratul ra'd yace ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والأصال waɗanda suke rayuwa a sammai da ƙasai suna yi wa Allah jada ɗau'an ko suna so wa karhan ko ba sa so da kuma inuwar su safiya da yamma to da ka idan baka su sujjadan ba inuwar ka tayi sai dai da tayi da kanka da za ka samu lada idan ka je lahira kuma za ka nemi kai sujjadan ba za a baka daman kai ba domin ka ƙi a duniya To da haka mumini ya miƙa wa Allah ta'ala wuya da zuciyansa da jikinsa gaba ɗaya duk inda Allah ya ce ya yi sai ya yi kafuri kuma dolensa ne yana ƙarƙashin ikon Ubangiji ta'ala da rinjayensa da taskirinsa, so da aka akwai wasu wahalhalu da yake a duniya wanda ƙaddaran Allah ne take tafiya da shi, zai kama wata sana'a mai wahala, kama wani aiki mai wahala, wata tafiya mai wahala, ya ta yin abubuwa na wahala, kuma bayan da iya dolensa ya yi su, Allah ta'ala ne yake sa shi wannan abun kaddara ce ta ubangiji ta'ala So, da ka idan baka wahalar da kanka wajen da'a wa Allah ta'ala ba to zaka wahalar da kanka wajen wasu ayyuka daban ko neman duniya ko wani abu kamar yadda Bahaushe yake in ka ki masallaci zaka share kasuwa to inda zaka wahalar da kanka wajen yi wa Allah biyayya da da'a wa Allah ta'ala sai Allah ya hutar da kai kuma ya sauƙaƙe maka wahalan duniya amma ba kai wannan ba kuma dole za ka sha wahalan duniya kan za ko dai ka yi ɗa'a ka samu lada ko kuma ka bijire amma ka sani kana ƙarƙashin ikon ubangiji ta'ala da korewansa sai yadda ya ga dama zai da kai zai sarrafa ka inda yake so ya zo a hadisi manzala ta suma ya ce ajaba rabbuka min qaumin yuqaduna ila jannati bis salati ubangiji ta'ala ya yi mamakin wasu mutane da ake jan su zuwa ga aljanna da sarƙa da sarƙa ake tsaure su suna ana suna gudu ana ja suna kubucewa har a je a sa su a aljanna ma'anan hadisin wani za ka ga addinin kaman cusa masa shi ake yi baya so ana jansa ana nuna masa baya so baya so a ƙarshe kuma har ya zo ya gane yanzu akwai wanda sun shiga musuluncin da takobi ne an je yaƙi ne suka ga wahala sai suka sallama suka miƙa wuya wani ma an kamo shi a matsayin bawa ne bai musulunta ba daga baya musulunta ko musuluncinsa sai ya kyau kaga da ba a kamo shi aka ɗaure shi ba ƙila da ba zai musulunta ba to irin wa'annan su ne wa'anda ake ja'i zuwa ga aljanna suna kucewa ana jan su tare da sarƙa to wasu ne suka ce shi ake nufi da wannan aya wato ko dai mutum kaga wani zaɓinsa ne zai yi addini kawai shi abin da yake bukata kenan alkhairi yake so inda aka nema zai yi an bashi umarni zai bi wani kuma da kyar da kyar ana ja yana kubucewa ana ja da kyar da kyar zai gane inda gaskiyar take sai kama binta to kaga wannan kamar wanda aka tsaure shi da sarka ne ana jansa za a je a shiga aljanna da shi yana kubucewa ana jansa har a tura shi a cikin a cikin aljanna ne saboda haka ubangiji subhanahu wataala shi yake mallake da bayinsa idan ba ka yi abu don son ranka ba to za ka iya yi kuma a dole-dole kuma dukkaninmu za mu koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala), sannan yi mana hukunci kowa gwargwadon ayyukansa sai Allah ta ce kul amanna قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ubangiji ta lace kul ka gaya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam amanna billahi muka mun yi imani da Allah wa ma unzila alaina da abin da aka saukar mana shine alqur'ani wa ma unzila ala ibrahima da abin da aka saukar wa annabi ibrahim alaihi salam wa isma'ila da ɗansa annabi isma'il wa ishaqa da ɗansa annabi ishaq wa yaquba da jikan da jikansa annabi yaqub wal asbadi da kuma jikokinsu wato sune 'ya'yan annabi yaqub duk mun yi imani da shi wato kamar yadda ubangiji ta ala faɗa ƙarshen bakara amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusuli saboda kamar imani da annabawa gaba ɗayansu wa ma utiya musa wa isa kuma mun yi imani da abin da aka ba wa annabi Musa ita ce attaura wa Isa da abin da aka ba wa annabi Isa ita ce injila duk mun yi imani da shi wan nabiyuna min rabbihim da abin da aka ba wa annabawa daga wajen ubangijinsu waɗanda muka sani da wanda ba mu sani la nufarriqu baina ahdin minhum mukan ba ma riba tsakanin annabawa mu ce mun yi imani da wannan wannan ba mu yadda da shi ba ba ma yin haka wa nahnu lahu muslimun mu masu miƙa wuya ne zuwa ga Allah subhanahu wataala shi musulmi ya imani da dukkan annabawa gaba ɗayansu tun daga kan annabi Adam har zuwa kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya imani da manzanni gaba ɗaya tun daga kan annabi Nuhu har kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya batanci ga wani annabi baya bijire wani annabi inan ba kamar yahudu da nasara ba da suka yi imani da shashin annabawa ba su yi imani da shashi ba nahudawa sun imani da annabi musa amma ba su yi imani da annabi isa ba su yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nasara sun yi imani da annabi isa ba su yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mu kuwa mun yi imani da annabawan gaba ɗayansu ba ma rarrabewa mu ce wannan namu ne wannan ba namu ba ne dukkaninsu namu ne mun yi imani da su sai dai muna bin shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda shari'arsa ta shafi sauran shari'o'i kamar yadda ubangiji ta lace wa anzalna kitaba musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayh alqur'ani shi yake hukunci akan sauran wato littattafai gaba daya kuma dama Allah ta'ala ya ce li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowa akwai kowane addini mabiya addini an sa musu tsarin addininsu da kuma shari'ansu daban a tauhidi ne aka haɗu wajen bautan Allah subhanahu wata'ala to sai Allah ta'ala ya ce wa man yabtagi ghayra al-islam dinan duk wanda ya nemi wani musulunci a matsayin addini wato ya riki wani addini daban ba addinin musulunci ba yake shi shine addininsa da shi zai shiga aljanna ubangiji ta ce falan da minhu ba za a karbi wannan addinin aurensa ba daga lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo duniya ya zama annabin Allah to duk wani addini ya tashi daga aiki sai addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk wanda ya karbi wani addini ba addinin musulunci ba yace zai bauta wa Allah da shi to Allah ta'ala ya ce falan yuqbala minhu har abada ba za a karbi wannan addinin da yake yin ba wa huwa fil akhirati minal khasirin wannan yana cikin tababbo a lahira wato wutar jahannama ita ce makomansa ya yi asaran aljannansa da kaga ba kamar yadda wasu ke cewa wai kar dai kawai ka zauna baka da addini in dai kana da addini wai ba matsala bane suna neman su daidaita addinai eh, akwai wata aƙida ta a adyan mutum mulhidi yana amsa sunan musulunci amma mulhidi ne ba musulunci ne a ransa ba sai ce duk ɗaya ne ba bambanci tsakanin musulunci da yahudanci da kiristanci wai matsalan kawai kar ya zama baka da addini In indai kana addini kowanne ne kawai shikenan to kaga wannan akwai jahilci a ciki akwai kuma wato ainihin son zuciya a ciki saboda haka mutum ya ji tsoron Allah ya sani cewa musulunci kawai shine addinin da Allah yake karwa ko da ko kana wani addini na yahudu ko na ko na nasara in baka musulunci ka sani wutar jahannama zaka tafi kuma idan baka yi imani da manzala ta sama ba ko ka imani da dukkan sauran annabawa to ka sani za ka tafi wutar jahannama ne kamar yadda manzala su ya ce wallahi la yu'minu bi wallahi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyan wala nasraniyan thumma yamut wa lan yu'min billazi ursiltu bihi illa kana min ashabin ba wanda zai ji labari na a ko a China yake ko a ina yake ya ji labari na bayyana ni annabin Allah ne manzon Allah sannan ya mutu bai yi imani da ni ba face ya shiga wutar jahannama kuma ko da ba yahude ne ko ba nasare ne wato ko yana da wani addinin da yake yi ko baya wani addini saboda haka maganar cewa ai wani yana da addini nan ba matsala bane wannan ba gaskiya bane matsala kan babban don inna dina inda Allahi islam addini a wajen Allah kawai shine addinin musulunci idan baka bi shi ba to duk abin da kake wahalan banza kake sha ba za ka kai labari ba sannan kuma haka nan a cikin musuluncin idan kai wani abu wanda ba manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi a cikin addinin ba to nan ma wahalan banza kake Allah bai zai karba mu saboda manzon kuma ya ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd duk wanda ya aikata wani aiki wanda ba mu muka ce yayi ba yayi shi a matsayin ibada za a mayar masa ba za a karba kamar yadda in kai wani addinin ba na musulunci ba Allah bai zai karba ba to haka kuma in kai wata ibada wanda ba manzon Allah ne zo da ita ba Allah bai zai karba ba to da haka wannan shishigi ne wa shari'ar musulunci kuma shishigi ne wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala ya talla zina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli ya kwanda kai imani kar ku wuce gaban manzon Allah da gaban Allah da gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaje kai wani abu wanda babu shi a Qur'ani babu shi a hadisi to kaga ka sha gaban Allah ka sha gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana nuna akwai wani abu wanda ya kamata addinin nan a ce ya zo da shi bai zo da shi ba ka ci gyaran Allah ka ci gyaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala bai zai karba ba kuma azabtar da kai zai yi domin manzon Allah ya ce iyyakum wa muhdathatil umuri fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finna to haka karka yadda a kirkiri wani abu a baka shi ka yi shi a matsayin addini idan ka yi shi kai bid'a ko ce bid'a bata ne ko ce bata kuma wutar jahannama za ta kai ka da duk abin da za ka yi ka tabbatar ya tabbata a sunna manzala sallama ya zo da shi wannan shine addini na gaskiya shine addinin musulunci yana dunkule cikin qur'ani da hadisin manzala sama adi'u Allah wa adi'u rasul man yuti'ir rasul faqad ata Allah amma in dai babu bin Allah babu bin manzala sallama a cikin dukkan abin da kake yi na shari'a fa ba musuluncin kake ba kenan wannan naka kake ba irin addinin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ya zo da shi kake ba kuma ubangiji ta ba zai karɓi wannan ba kwata kwata kuma ranar lahira in ka je zaka tashi cikin masu asara cikin masu asara wanda za su yi asaran gidansu na aljanna wanda za su tafi wutar jahannama domin kowa yana da gidaje guda biyu shi yasa sai a ce mutum yi asara a lahira ai ko ba a ce maka me yi asara ba ka sani yayi asaran aljannarsa kenan kana da gida a aljanna kana da gida a wuta in aikin aljanna kai ka shiga na aljannan in na wuta ne kuma ka tafi na wuta shi yasa manzala sama yace idan aka maka tambayoyin kabari man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka waye annabi wane ne ubangijinka menene addininka waye annabinka idan har ka amsa tambayoyin nan saboda imani da kake dauke da shi da tsoron Allah kace Allah shine ubangijina na addinin musulunci shine addini na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabi na shikenan sai maka albishir a ce to leka can hango ka hango wutar jahannama sai ka hango sai a ce to ga can wurin zamanka can ne wajen zamanka da baka da baka amsa tambayoyin nan ba amma yanzu Allah ya musanya maka ga can wurin zamanka aljanna sai leka aljanna ma sai a hango wajen zamansa fa yarahu ma jami'an sai gan su gaba ɗayan su guda biyu saboda haka idan kuma bai amsa ba to kawai za a nuna masa gidansa na wutar jahannama ya tafi to kaga dole ka bi Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan ne kake da addini mai kyau mutane a daina rutsa su ana musu tatsuniya ana kawo musu abubuwa da ka wanda ba su da hujja a je a kwashe maka imaninka a kwashe maka ibadanka ka je kai shirka ya zama sallolin da kake ma a banza Allah ba a su ibadan da kake yi wahala kawai kake sha to ka tsaya ka bi Allah ka fahimci addininka da kyau idan kai ko kaɗan ne ibadan sai ta amfane ka amma komai yawan ta yin akan bidi'a ne wahalan banza kake sha sai Allah ta'ala ya kai fa yahdillahu qauman كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم وبنجي تعالى كيف يحدي الله قوما يا يا الله زي شريد متاني وطن دا كفروا بعد إيمانهم سوك كافر سيباين دا إيماني وشهدوا أن الرسول حقٌ suka shaida tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne manzo ne daga Allah wa ja'ahumul bayyinat hujjoji suka zo musu a cikin littattafansu da mu'jizozi na manzon Allah sallallahu alaihi ta yaya Allah zai shirye su tunda sun ga gaskiya sun take ta su ne Yahudawa waɗanda suka karanta siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin littattafansu suka tabbatar da siffansa da Allah ta ya aiko shi cikin larabawa sai suka hai hasada ta shige su suka ce da a cikinsu ya fito su yahudawa da sai su yi imani da shi amma cikin larabawa suka ce su ba za su yi imani da balarabe ba cikin na hasada ta shige su sai suka kafurce bayan da sun yi imani da manzon Allah ta sama wato sun yadda da shi a littattafansu akan idan ya zo za su yi imani da shi saboda haka suna karantawa a taura sun sallama cewa in dai yazo za su yi imani da shi amma da ya bayyana a cikin larabawa sai suka ce a su ba za su yi wa balarabe biyayya ba sai ya sada ta shige su ubangiji ta wallahu la yahdi alqawma az Allah baya shiryar da mutane waɗanda suke azzalumai ma'ana zai azabtar da su ya dandana musu kodansu saboda haka yahudu da nasara da manzala kuma ya bayyana ko Allah ya bayyanar da siffofin manzala ta sama a littattafansu suka danne gaskiya alhalin sun sani to ranar alkiyama za su ɗanɗana koɗansu sun zalunci kawunansu sun yi shirka sun yi kafirci ubangiji ta ya azabtar da su ranar alkiyama shi yasa Allah ta lafiya ula'ika jaza'uhum waɗannan sakamakonsu anna alaihim la'anatallahi la'anar Allah ta tabbata a kansu inuwar Allah ta tabbata a kansu wal mala'ikati da mala'iku wan nasi ajma'in da mutane gaba ɗaya wato duk wanda ya san gaskiya ya take ya ƙi imani da manzala ta sama to Allah ya tsine masa mala'iku sun tsine masa mutane gaba ɗaya ma sun tsine musu to kaga tsinuwar Allah ta sauka a kansu tsinuwa ko shine a tsardu wal ibadu ar rahmatillah kora da nisantawa daga rahamar Allah Allah ya nisanta su daga rahamarsa mala'iku sun nisan haka mutane suna cewa Allah ya tsine musu Allah ya tsine wa yahudawa kaga wanda suka suka buturcewa Allah subhanahu wataala ubangiji ta lace khalidina fiha da su dawwama a cikin tsinuwan wato a cikin azabar Allah a cikin wutar jahannama don tsinuwan za ta kai su wutar jahannama ne shine ma'anan an tsine musu din kenan kuma la yukhaffafu anhum al'azabu ba za a sassauta musu wata azaba ba wala hum yunzarun kuma ba za a wato saurara musu wajen azabtarwa ba za su dawwama a cikin wutan jahannama har abadan abada abadal abidi sannan kuma ba a yanke musu azaban ko ba za a jinkirta musu ba kuma babu sassauci akan azaban dire da rana kamar yadda Allah ya ce kullama khabat zidnahum sa'ira duk lokacin da ta dallafa sai a ƙara kura ta ƙara kura ta suna nan tana difa su tana gasa su kuma har abadan abada yanzu kai tunani wannan abu a ce azaba ta wutar jahannama har abadan abada ba za ka yanke ba ai mutum ya shiga uku yanzu ko wutan duniya na ce a sa ka a riƙe wani irin ihu ne za ka yi a riƙe yatsan kai kai a riƙe ta a cikin wuta yatsan na gasuwa ya za ka ji ballantana wutar lahira a jefa ta gaba ɗaya kuma a ce har abadan abada ba ran da mutum zai fita saboda haka mu tsaya mu gyara imani mu mu goge Allah da ya yi musulmi mu tsaya mu gyara imanin mu da aqidan mu da kuma ibadar mu ubangiji ta'ala yace illal ladina tabu sai dai waɗanda suka tuba min ba'di zalika bayan hakan din da sun kafurce din sanan daga ba suka zo suka tuba suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa aslahu suka gyara imanin su fa inna Allaha ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jinƙai wato ya gafarta musu laifin da suka yi a baya sannan kuma ya tausaya musu ba zai kama su da wannan laifin ba so da haka duk wanda ya tuba Allah ta'ala zai karɓi tubansa duk wanda ya kafirce a can baya kar ya tamani yanzu in ya tuba an riga an yi fushi da shi ina shi ubangiji ta'ala ba irin ɗan adam ba bane rahamarsa tana da yalwa yace rahmati sabaqat ghadabi Rahama ta riga yi fushi na to idan suka yi haka suka tuba suka koma zuwa ga Allah ko duk da cewa a da sun yi barna Allah ta'ala sai ce ya yafe musu kuma duk wanda ya musulunta duk abin da ya a baya an yafe masa yanzu ya dawo bai da laifi ko kaɗan wannan kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul anfal yace qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lakum ma qassara ka gaya waɗanda suka kafurta in sun hanu daga kafurcin da suke yi to an gafarta musu duk abin da suka yi a baya da shirka da shan giya da zinace zinace da ta'addancin da suka yi a baya da bautan gumaka duk Allah ya gafarta musu amma wa in ya'udu faqad ma sunnatul awwali in kuma suka koma kan kafircin kuma to fa sunnan Allah ta gabata ga wayanda suke magabatan su na halakarwa a halakar da kai a duniya lahira ji a saka azaba ko da ka ji tsoron Allah ai imani da annabawan Allah Allah ta'ala da alƙawarin zai taimaki annabawansa ko baka yi imani da shi ba su ne da galba ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون annaba su ne abun taimako rundunar Allah su ne masu rinjaye ne sunnar Allah kenan to idan ma baka yi imani ba ka sani su annabawan da su yi nasara za su yi nasara a kanka kuma ka zo ga bala ga wahalan duniya kuma ka je ka shiga wutar jahannama to dukkan wanda ya tuba ubangiji ta'ala yana karban tubansa hadisi ya tabbata cikin sahihi muslim lokacin da amr bin as zai musulunta ya zo zai hannu da manzala ta sama mu baya'a. sai ya ɗage hannunsa haka sai aka ce yaya sai ce ina da sharadi me sharadin ka yace sharadin ina da sharadi zan musulunta amma da sharadin za a gafarta min duk abin da ne a baya duk abin da ne a baya za a yafe min sai manzala sama yace ya amru Amma أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله yace baka san cewa musulunci yana rusa duk abin da aka yi bayan sa ai duk abin da kai na laifi in ka riga ka musulunta magana ta kare sai a zama kamar jintiri sabo duk laifukan da yayi a baya an wanke masa su yace baka san wannan ba dama ai ba wai sai ka sharɗanta ba ko baka sharɗanta ba ma haka ne baka san hijira tana rusa duk laifin da aka yi a baya ba in kai hijira daga makka ka koma madina duk laifin da kai a baya an yafe maka ko kai hijira daga garin kafurai ka koma garin musulmi inda zaka iya addinin ka to an yafe maka dukkan abin da kai a baya baka san cewa aikin haji yana gafarta duk laifukan da aka yi a baya ba in kai aikin haji shikenan duk zunuban ka sun Allah ta'ala ya wanke maka su amma da sharadin kar kai fasikanci aikin haji kar kai abin da ya saba wa Allah ta'ala hadisin bukhari man hajja ولن يرفث ولن يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه دون da aikin haji bai yi alfasha ba bai yi fasikanci ba zai fita daga zunubansa kamar da mahaifiyarsa ta haife shi wato Allah zai yafe masa zunubansa gaba daya to da haka musulunci yana yafe dukkan abin da aka yi kafin sa in ka musulunta shikenan ka zama daidai da kowa saboda haka ubangiji ta'ala yana gaya wa kafirai duk da barnan da suka yi amma fa su sani ba a kulle kofan tuban ba in mutum ya tuba shikenan ka shi ma musulmi duk barnan da yayi da sabon Allah kana zinace zinace kana sata kana kana ainihin shaye shaye kana abubuwa waɗanda suke na sabon Allah ko har da na shirka ma daga ran da ka tuba kawai shikenan in shirka ne in ka musulunta shikenan sauran abubuwa da kake yi kana musulmi idan ka tuba Allah ta'ala sai ya fe maka kuma tuban ba wani abu ne mai wahala ba kawai za ka yi ta da kyakkyawan niyya ne ka yi nadama me yasa ka yi laifin da ikhlasi tsakaninka da Allah ka tuba da niyan ba za ka sake komawa ba ka bar sabon Allah in kai haka Allah ta'ala zai karbi tubanka kuma za a wanke ka daga zunubanka fes don ubangiji ta lace qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an inna huwal ghafurur rahim kar mu ce dai ba kauna daga ramar Allah ko da ko laifuffukansa suna taba sama ne komin girman su kar ka ɗebe tamani Allah yana gafarta zunubai gaba ɗaya Allah mai gafara ne mai jin ƙai mutumin da manzo ya ba mu kistan mutumin da ya kashe rai ɗari amma Allah ya karɓi tubansa mutum ɗari ya kashe shi yana ganin kamar koban tuba ta kullu masa sai kuma manzala ta suna ya ce masa abin sai tambaya aka ce za a iya tuba da ya tuba ko Allah ya karbi tubansa a ƙarshe mala'ikun rahama suka zo suka ɗauke shi to kaga akwai barnan da tafi wannan kisan kai ƙwaya ɗaya ma aka ce sakamakon ka wutar jahannama amma in ka tuba shi kenan, yanzu da za a nuna maka mutum da ya kashe rai ɗari ai za ka yi mamaki a yanzu kan ma yana da wuya mutum ya kashe rai ashirin ma dubunsa bai cika ba ka kashe ka kashe ka kashe har ashirin a ce ba a kama ka ba sai dai yin a jurin yaƙi ne ƙila bom ka kashe ka sake amma ka kama wannan ka kashe can ba lokaci ka kama ka kashe ka kashe rai ashirin ba a kama ka ba yana da wahala sai jini ya hauka amma wani ya kashe rai ɗari amma kuma ya tuba Allah ya karbi tubansa to kai ma duk zunubanka ba za su gagari Allah ya yafe maka ba to amma idan ka tuba ɗin ka gyara halayenka kuma shine ma'anan illal ladina tabu min ba'di zalika wa aslahu ka tuba kuma sai ka gyara halayenka ka dawo mutumin kirki a dinga ganinka a masallaci a dinga ganinka a wuraren karatu a daina ganinka a wuraren shashanci don in bakin ana ganinka a wancan wuraren kuma dole zaka dawo ruwa ne kaga tuban tuban dan muzuru zaka yi ka tuba kuma zaka sake komawa to da zaran ka tuba to abokanenka su zama nagari ne mutanen kirki ne to wannan kirkin sai ya tsore to duk da ya tuba sai ya gyara halayensa tubansa take yin kyau amma in ba haka ba kuma to tuban ba za ta yi kyau ba wannan kamar yadda Allah subhanahu wataala yake faɗa cikin suratul baqara yace innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa rahim ayoyi guda biyu wanda Abu Huraira yace ba don su ba zai kulle hadisansa ba wanda zai bawa hadisi da ba zai ba da ilimi ba ma don ana cewa Abu Huraira ya cika ba da hadisai ya cika mai so da in zaka ba da ilimi dole zaka samu tsangoma kuma zaka samu matsala to amma ayoyi guda biyu nan su ne za su hana ka ɓoye ilimi bangiji ta lafi waɗanda suke suka boye abinda Allah ta'ala ya saukar na shirya da hujjoji bayan ya bayyana musu a littafi sai suka yi ilimin suka koye suka ƙi su karantar waɗannan Allah ya tsine musu ko masu tsinuwa ma sun tsine musu wato Allah ya tsine musu mala'iku sun tsine musu mutane sun tsine musu sun shiga cikin tsinuwar Allah kama Allah bai kulle abun ya ce yace shikenan sun halaka ba sai ta ilal na tabu wa aslahu sai waɗanda suka tuba suka gyara halayensu wa bayyanu suka zo suka bayyana ilimin dama sun boye ilimin ne laifin yanzu sun zo sun bayyana shi Allah ya ce to wa'annan kan zan karbi tubansu ni mai tuba ni mai karban tuba ne kuma mai jin kai saboda haka idan ka tuba to akwai bukatan ka gyara kuma amma kana yau ka tuba gobe ka tafi ka je ka sake sabon Allah ka tuba ka sake yi kana cikin sabon Allah sai Allah ya dauki ranka kuma a tashe ka mai sabon Allah to kaga ba abin da aka yi kenan saboda haka in ka tuba ka tu kai tuba tuba mai kyau ita ce taubatun nasuha tuban zaren bunu ya allazina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha ya ku wanda kuka yi imani ku tuba zuwa ga Allah tuba ta gaskiya shine tuban zaren bunu bunu ciyawan saman na in ka zare shi to ba za ka iya mai da shi ba sai zo ya haɗe inda ka cire ko kuma kamar nono ne a hantsan saniya idan ka tatsi nono a kwano ko a ƙwarya ba ka isa ka mai da nonon ta inda ya fito ba kofan ta riga ta rufu kawai sai dai nonon ya fita amma ba zai shiga ba to ka yi irin wannan tuban ka riga ka bar wannan laifin kwata kwata ba za ka koma ba ita ce tuba ta gaskiya wanda take da amfani in kai irin wannan tuban shi shikenan Allah ya taimake ka ƙarshen rayuwarka ta yi kyau innamal innamal umuru bil khawatim manzala kuma yace ai al'amura ana duba su ne da yaya ka cika in ƙarshen na kai kyau to alhamdulillah ko da farkon bai kyau ba tunda ka tuba shi shikenan Allah ya taimaka. amma a ce ka kasa gyarawa ko da farkon ka mai kyau sai a ƙarshe ka lalace ai mutun yayi asara duniya da lafiya ubangiji ta la gyara mana halayen mu Allah ta la ce innal ladina kafaru ba'da imani innal ladina kafaru ba'da imanihim thumma zadu kufran lan tuqbala tawbatuhum wa ulaika humu الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين Ubangiji ta laife innal ladina kafaru tabbas waɗanda suka kafurta ba da imanihin bayan da sun yi imani ne Yahudawa da sun yi imani da annabi Musa sai suka kafurce da annabi Isa alaihi salatu thumma zadu kufran sannan suka ƙara wani kafurcin kuma da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba su yi imani da annabi Isa ba wannan kafirci ne manzala kuma ya zo nan ma suka ƙi su imani da shi sun ƙara kafirci kenan Allah ta'ala ya ce lan tuqbala tawbatuhum ba za a karɓi tubansu ba wa ula'ika humu dallun waɗannan su ne ɓatattu ba za a karɓi tubansu ba in sun mutu suna kafurci ba za a karbi tubansu ba in ransu ya zo fita in sun kai gargara ba za a karbi tubansu ba a lokacin da rana ta fito ta yamma in duniya ta zo tashi ka humud dallun waɗannan su ne ainihin wato batattu hadisi ya tabbata daga manzo Allah ta sama ce inna inna Allah yaqbalu tawbatal abdi ma lam yughargir Allah yana karɓan tuban bawa matukan bai kai gargara ba amma idan ya kai gargara lokacin da ransa ya kai makoshinsa ya kai makogoronsa to anan ko ya tuba wannan tuban ba za ta yi amfani ba da ka tuba tun kafin lokacin mutuwa sannan manzala kuma yake inna Allah yafsu yadahu bil layli yatuba musiu nahari wa yafsu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul layli hatta taqalu ash-shamsu min magharibiha Allah yana shimfida hannunsa da rana domin wanda ya laifi da dare ya tuba ya gafarta masa ina cin kudanunsa da daddare don wanda ya tuba laifi da rana ya tuba ya gafarta masa har sai rana ta fito ta yamma in ta fito ta yamma sai a kulle kofar tuban ko ka tuba ma tuban da ya zama ba ta da amfani a cikin suratun nisa ubangiji ta ala ce walaysat at-taubatu lil ladina ya'maluna as-sayyi'at hatta idha habara ahdahum al-maut inni tubtu al-ana walallazi lil ladina yamutuna wa kuffar Allah ta'ala ya ce baya karɓan tuba ga mutanen da suke aikata munanan ayyuka har sai mutuwa ta zo wa ɗayansu sai ce a yanzu na tuba na tuba ko kuma ya mutu yana kafuri Allah bai karɓi tubansa ba sai mutuwa ta zo maka sannan ka tuba Allah bai zai karɓi wannan tuban ba a tuba ne ta ganin wahala fir'auna ma da ya ga halaka ba ya yi imani ba amma Allah ta'ala bai karɓa ba ya ce al'ana wa qad asaita qabli wa kunta minal mufsidin yace sai yanzu ka gama rayuwarka cikin kafurci da barna sai yanzu da kaga mutuwa ka shiga kogi ruwa cinye ka sannan zaka ce ka yi imani ai idan aka karbi imanin sa ya ci burus kenan ko shi yasa da yake ta cewa ya yi imani amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il wa ana minal yana ta la ilaha illa allah Allah bai karba ba mala'ika biyu da ya ji shi yace to Allah fa mai rahama ne ramar Allah tana da yawa sai ɗauko sako sai maka a bakin nasa ya toshe bakin ya daina faɗan la ilaha illallah don kila in ya nace yana faɗa Allah ya ji tausayin sai ya karbi sa shikenan ko Allah bai karba ba sai mutu ya zo mutuwa ya ce lokacin ne zai to bai kama kara kama kara to su bayan Allah da suka yi ta tuba tun tuni kai kawai sai a ƙarshe kawai ka zo kuma ka je ka shiga aljanna an kulle kofan a lokacin in dai mutum ya zo tuba to kuma kofa a kulle take in mutum ya zo mutuwa afwan an kulle kofan ba za a karbi tuban ma ka tuba a lokacin da ake karban tuba sannan kana a suratul an'am ubangiji ta'ala yace yawma ya'ti a ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amadan min qablu aw kasabat fi imaniha khayra ranan da shashin ayoyin ka da su bayyana wato shine fitowar rana daga yamma to wannan ranan fa imanin rai ba zai amfani rai ba ko ka imani imani ba zai amfani ka kuma in kana da imanin ka ta ah, bari ne nafila bari in karanta qur'ani bari ne zikiri duk aikin banza Allah bai zai karba ba da zarar rana ta fito ta yamma duk aikin da kai ya zama aikin banza an daina karban ayyuka na alkhairi kuma an daina karban tuba an kulle to kai maza maza ka tuba tun kafin wannan lokacin kafin wannan lokacin in lokacin yayi shikenan kai asara ne kawai da aka komai yana da lokaci shi yasa ubangiji ta ke cewa fastabiqul khairat ku yi rige rige wajen ayyuka alkhairi maza maza kai kafin lokacin ya wuce wasari'u ila maghfirati min rabbikum kai gaggawan neman gafara duk lokacin yana wucewa to kar ka bari domin jinkiri shaidan ne yake sa wannan jinkirin ka ce wai a baran tuba ba sai zuwa wani lokaci sai to lokacin kai kake da shi minti ɗaya baka da shi bayan kowace sakon ɗaya zaka iya mutuwa to ne kuma jinkiri zaka yi ai kaga mutum yana haka alaman taɓeɓɓe ne kawai ubangiji ta lace innal ladina kafaru a ah, ina wurin ne eh? innal ladina kafaru wa matu wa kuffarun waɗanda suka kafurta wa matu kuma suka mutu wa hum kuffarun suna kafurai falon yi yuqbala min ahdihim mil'ul ardi zahaban ba za a karɓi cikin ƙasa na zinari daga ɗayansu daga ɗayansu ba wala wifta bihi ko da zai fanshi kansa da shi wato da mutum zai mallaki duk dukiyan duniyan nan sai ya mutu yana kafir in yaje sai ta a ah, na bada dukiyan gaba daya yace ya bayar a fanshe shi daga azabar Allah ba kar a kai shi wutar jahannama wallahi ba za a karba ba wannan tana abin da ya mallaka bai kai rabin rabin duniyan nan ba Allah ta'ala ce ulaika lahum azabun alim duk wanda ya mutu akan kafirci yana da azaba mai radadi madawwamiyar azaba wa ma lahum min nasirin ko ba su da masu taimakon su ba wanda zai taimake su ya hana azabtar da su wadda da duwa ne mutu akan kafurci karshen asara kenan to ce yasa babu wa'azin da za a maka sama da tauhidi ba abun da za a hana ka kaman shirka kana cikin musuluncin wani sai zo fidda kai ya tsora ka akan shirka in ka mutu kuma har abadan abada ba ran da ka fita kaga wannan ita ce babban asara kenan a cikin suratul ma'ida ubangiji ta ce innal ladina kafaru لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم للي تبذ وأن لا سك كافر في أبنجي سبحانه وتعالى da za a ce duk abin da ke cikin duniyan nan nasu ne gaba ɗaya na arziki da misalin sama a ƙara kamar duniyan guda biyu domin su fanshi kansu daga azabar Allah ranar alkiyama Ubangiji subhanahu wataala ya ce ba za a karɓa ba suna da azaba mai raɗaɗi duk abin da ka mallaka da zai amfani wa. yau wala yan fa'u wala banu ah don haka ne da ba sai wanda suka tara dukiyar nan su miƙe kafansu kawai in sun je lahira sai su fanshi kansu da kuɗi Allah bai zai karba ba sai kai ta neman duniya kenan ka ce a ah, to ai lahiran ma dai ana fansa ana ana ba da kuɗi a hayi to inda haka ne kaga da masu neman duniya kawai ba ruwansu da addini ina komin arzikin ka ba zai maka amfani ko guda ɗaya ba kuma kafiri zai nemi hakan in Allah ba zai karba ba hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim manzo Allah ta suma ce, za a ce wa mutum daga cikin yan wuta ranar alkiyama sai Allah ta'ala ya ce masa ara aita law kana laka ma alal ardi min shay'in akunta muqtadiyan bihi da a ce duk arzikin duniyan nan naka ne zaka fanshi kanka da shi sai ce na'am sai ce zai fanshi kansa da shi daga azabar Allah sai ubangiji ta'ala ya ce qad aradtu minka ahwana min zalik ai na nemi abin da bai kai wannan ba a wurinka kaki قد أخذت عليك في زهر أبيك آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك تنادو القوري تنكنا تطعم بابنك النبي آدم كرك مني شركة كي يدد ونن sannan da ka zo duniya kuma ka ce kai ba abin za ka yi sai shirka to da haka sai a tura shi wutar jahannama a cikin musnad na imam ahmad da isnadi ingantacce da a zo da ɗan aljanna a ce masa yabna adama kai fa wajatta manzilaka ya kai ɗan adam ya ka samu masauƙinka a lahira sai ce khairu manzilin ai ba masaukin da yafi wannan don ya shiga aljanna sai a ce masa salwa tamanna ka ki duk abin da kake so kai burin duk abin da kake so za a maka sai ce ai shi ba abin da zai roƙa ba abin da yake buri kamar a mai da shi duniya a kashe shi a sake da da shi a kashe shi har sau goma saboda yadda ya ga aka karrama shi lokacin da aka zo ɗaukar ransa lokacin da yake shahada yace shi wannan in kawai yake so to amma kuma ubangiji ta lariga kaddara in an mutu ba za a sake dawa ba to kaga wannan wanda suka ji daɗi kenan yace to za a zo da mutumin da kuma dan wuta ne sai a tambaye shi a ce masa kai kaifa wajatta manzilaka ya ka samu matsayinka shikenan sai ya ce rabbi sharru manzil yace ya Allah ma masaukin ba kyau gidan ba kyau domin wutar jahannama ne sai a ce ah to yanzu da Allah da kana da cike da duniya na zinari zaka iya bayarwa a ba a fanshe ka daga wutan nan sai ce eh Allah ta'ala sai ce kazabta altuka aqalla min zalika wa aisar falan taf'al farudda ila an-nar Allah ya ce ƙarya kake na tambaye ka abun da bai kai wannan ba kaki kai imani da ni ka ce la ilaha illallah kai aiki da wannan kalman kaki to kuma ba za a fance ko duk duniyan nan kai ka mallake ta baraka fanshi kanka ba sai Allah ta'ala ya ce a maida shi wutar jahannama to zaka dukkan wanda bai imani ba yayi asara yayi asara duniya da lahira ubangiji ta'ala ya ce lan tanalul birra lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم Ubangiji ta lace lan tanalul birra ba za ku samu aljanna ba hatta tunfiqu mimma tuhibbun sai kun ciyar fi sabilillahi daga dukiyar da kuke so ba za ka shiga aljanna ba sai ka ba da kuɗi fi sabilillah kana son abun ka bar fi sabilillah don albirru shine da'an da zai kai ka aljanna to kaga idan kana da shi baka bayarwa baka kama hanyar aljanna wa wa ma tunfiqu min shay'in duk abin da kuka ciyar na wani abu kuma komin kankantansa fa inna allaha bihi alim Allah yana sane da shi zai muku sakayya a kansa ya manzala ya ce da za ka yi sadaka da dibino kwaya ɗaya in dai ta hanyar halal ka same shi to Allah zai karɓe shi ya rene shi ranar alƙiyama ka je ka samu ladan kaman kattikattin duwatsu hatta ya kuna jabal to kaga a sai duk abin da ka siyar fi sabila Allah yana sani da shi in kana da shi da yawa ka bar da yawa in kaɗan ne ka bar je gurgudu kar ka tsaya wani da da ina da kuɗi da zan yi kyauta ah, yanzu ka yi mana a gani ai juma'an da za ta yi kyau tun daga ran laraba ake gane ta inji hausawa in a yanzu ba ka ɗan bayarwa kaɗan kaɗan ko ka samu da yawan marowa za ka yi ba wani amfanin al'umma da za ka yi to ɗan kaɗan ɗin da kake da shi ka bayar juhudul mukilli idza ataka na'ilahu fa muktirun fil gina fal judu siyani wanda baya da shi ya baka dan kadan da mai shi wanda ya baka da yawa duk ɗaya ne kowa yana son ka da alkhairi wanda ya baka kadan din da zai sami yawa zai baka mai yawa to zaka za ka koya wa kanka kyauta ka koya wa kanka alheri kar ka ce sai kai kuɗi in baka iya ba ko kai kuɗin ba za ka iya ba ko ba za ka shiga aljanna ba sai ka siyar da wato dukiyanka fi to da ka rowa mummunan abu za ga wani zakka ma ba zai iya cirewa ba ko ya yi lissafin ya cire zakka yana ne yana rike da ita ya kasa riba ta ina ta wani lissafi lissafi za ka ji tsoron Allah hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim daga anas bin malik yace abu talha ya kasance yana daga cikin wanda suka fi kowa kuɗi a madina yana da dukiya mai yawa amma dukiyan da ya fi so wata gonar sa yana ce mata bairuha tana kusa da masallaci tana fuskantar masallaci manzala sa suma yana zuwa yana shan ruwan wannan rijiyar sai aka saukar da lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku shiga aljanna ba sai kun ciyar daga abin da kuke so sai ji wajen manzo Allah ya ce ya rasulullahi na ji ubangiji ta Allah yana cewa ba za ka shiga aljanna ba sai ka ciyar daga abin da ka fi so kake so yake to dukiya na da na fi so ita ce gonan nan bai ruha gona ce ta lambu akwai ƴaƴan itatuwa a ciki su dibino su dukkan abin da ake bukata yace to na ba da ita fi sabilillahi ka sanya ta duk inda kake so manzo Allah ya ce bakhin bakhin tab tab za kamalur rabih za ka malu rabi wannan dukiyar ta yi riba ta yi riba manzala ya ce to na ji abin da ka faɗa amma ka je ka riba wa ƴan uwanka ita shi ke ne je riba wa ƴan uwansa kowa ya samu jari ka je ka kyautata wa ƴan uwanka ka kyautata wa ƴan uwanka ka gina su Allah ya kore maka ka baya ka duba dukiyar da kake so in ka bayar fi sabilillahi shine kana son aljanna kaga sahabbai kenan da yake so aljanna ita ne a gaban sai na Umar yace ya rasulullahi ni wallahi dukiyar da na fi so ita ce dukiyar da na samu a Khaibar me kake gani ya zan yi da ita manzala kuma ya ce me habbis aslaha wa tabbil samarata yace ka je ka sa ta ka zama hubusi ya zama 'ya'yan itatuwan ana rabawa fi sabilillahi kana samun lada kana barwa fi sabilillahi haka sai na Umar ya je so da haka ya je ya bada dukiyar fi sabilillahi ana tsintan 'ya'yan itatuwan ana rabawa fi sabilillahi Abdullahi bin Mas'ud yace lokacin da aka gaya mini wannan ayar lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun yace sai na duba na ga to ni cikin abin da Allah ya bani ni dai ba arziki ne da ni ba amma cikin abin da ubangiji ta Allah ya bani me nafi so a dukiyata yace sai na ga dukiyar da nafi so ita ce wata baiwa rumiya ina da wata baiwa baturiya wanda nake sadaka da ita ita fi so a duniya sai na ce fa hiya hurratu liwajhillah yace na inta ta saboda Allah nan, ta tafiya in ta tafi sabilillah yace wallahi da zai wani abu da ibada ya sake fasawa yace wallahi da wannan bai wani yanda yake son ta yace wallahi da sai da sai ya aure ta da sai ya aure ta yace amma riga ba da ya tafi sabilillah kana so ne zaka bayar saboda me saboda aljanna take bukata mu duk abin da kai Allah ya sani yana rubuce zai baka ladan wannan abu so kofar aljanna tana bude hanyoyin aljanna suna dewa duk ta inda Allah ya hore maka kai kokari in arziki ne Allah ya baka ya baka hanyar da zaka samu aljanna ta arziki in lafiya ne in ilimi ne saboda haka mu ji tsoron Allah mu bauta Allah ta'ala yanda ya kamata mu ciyar da dukiyar mu fi sabilillahi domin dukiyar ta albarka ko mu samu aljanna wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله wata takarda ce wani ya rubuto mutum biyu suka rubuto masu magana kamar iri ɗaya ɗayan takarda ya ce yana roƙon malam ne don Allah a yi wa 'yan kasuwa gargaɗi wayanda suke taimakawa mutanen da suke kwashe kayan 'yan gudun hijira su je su sayar musu su kuma su saya shi kuma wannan ya ce wani ne ya bani takardan in ana raba kayan ɗin in in karɓa idan in na karɓa zai sallame ni da naira dubu ya halatta in yi to tam abu na farko dai ba halatta ka sai kayan da ka san yan gudun hijira za a bawa kuma sai a zo a bawa wani ya zo ya sai da shi a kasuwa haramun ne ka sai wannan kayan domin yanzu mutane masifa suke nema domin su samu arziki ta wannan yanzu harkan yaƙe-yaƙen nan wasu hanyar arzikinsu ne ba sa son abun ya ƙare ma an turo wannan abu domin yan gudun hijira kai ko ba dan gudun hijira bane amma ka zo ka karba za ka sayar ko an baka ka riba amma sai ka kai kasuwa ka sayar ba ka riba ba to ka sani sai ka biya ranar lahira Allah sai ya kama ka amma in dan gudun hijira ne aka bashi abu ya kawo kasuwa zai sayar za ka iya saya domin na sani wannan yana da damar ya sai da shi ya je wata bukata da kuɗi, sai tambaya ta biyun shine mene an bashi takarda ya je karbi kayan gudun hijira a to in dan gudun hijira ne shikenan a to wannan ha'inci ne yayi yawa in dan gudun hijira ne aka bai takarda je karbo kaya baka ka karbo masa ya baka dubu ɗaya shikenan amma kuma ha'inci zai zai aka bashi ka ne shi ba dan gudun hijira bai je sai to kai da kaje ka karbo ma kai ha'incin haramun ne kaci na'am wannan ma tambaya kamar kala biyu ne amma daban-daban wannan ya rubuto ne ko ta rubuto akan cewa ya halatta mace ta dinga ɗiban kayan abinci da aka dafa da wanda ba a dafa ba ta riƙa ba da shi kyauta na biyu ɗin kuma mace ce ta rubuta take cewa malam don Allah da sauran jama'an nan a mani addu'a akan yawan satan kayan mijina da nake yi na abinci nake saidawa in bari sai dukkan warja ce ai shi na farkon saboda aka baya halatta ba da izinin miji ba a dinga kyautan abinci shi dai wanda ba a dafa ba kan mutlakan kar a yi kyauta da shi sai a nemi izinin miji wanda aka dafa kuma in an dafa ne ya rage wannan babu laifi mace ta yi kyauta da shi ko miji bai sani ba za ta samu lada shi ma mijin zai samu lada kamar yadda ya zo a hadisi amma kuma kar a dafa shi da yawa don a dinga rarrabawa miji bai sani ba bayan kwana biyu ka kawo dan shinkafanka bayan dan kwana biyu sai a zo a ce maka shinkafa ta kare ka sake sowa a zo a ce maka ta kare a sai ribawa ake kai baka sani ba kaga ba za ka ji daɗi ba wannan baya halatta amma in wanda aka saba dafawa ne ko taran hannu ya dan zarfe yawa ya ragu to wannan babu laifi ki bar ko ki nemi izinin mijinki ba amma danyen abinci kan kullin ki da fafiyan kuma karki dafa da wannan niyan sai da izinin miji in kin yi haka kin aikata haramun to ballantana mai sacewa kuma mai sacewa ka sayarwa ma take kenan za ta dauka ta je ta sayar to mata ku ji tsoron Allah in kin sa ta kin sa cuta bulbul ki sani zaki biya ranar alkiyama ba ganima bace yana ta yana shan wahala yana buga buga ya samu abinci cike kuma kina sacewa kina bukatan ki ji tsoron Allah wannan yake cewa malam na buge mutum ne da mashin wanda na buge nan ko ba musulmi bane ne zai yi sai kai ta addu'a ubangiji ta Allah ya tsare ka karka sake buge wani da mashin amma babu kafara akan ka yace malam ya halatta mutum ya tona bohol ko ya yi wani abu da na sadaqatul jariya kuma sannan ya je yana faɗa a rediyo ko a TV ana nunawa to ba mu san dalilin da ya sa ya faɗa ba in ya faɗa don riya ne don a ce shi mai aikin alheri ne kaga ya ɓata ladansa amma in ya faɗa ne don a san cewa ya tona wannan bohol ɗin don a yi amfani da shi ladansa yawa kila mutane ba su san akwai bohol a wajen ba to kaga wannan za a masa uzuri ba za a ce ya ɓata ladansa ba ya danganta da niyyarsa hmm. ta ce malam mijinta ne ya saki kishiyarta har saki uku da ramadan nan ya kama kuma sai saye kayan abinci na azumi ya kai mata yanzu haka ya halatta gashi kuma malam yanzu yana shirin zai ƙara wata sai ya fifita ta wajen kuma fiye da ni din don Allah malam kai wa maza gangari kishin biyu kenan matsala guda to wace sakin ka ai tunda saki uku ne ai bare da ita ba ko ida ya mata ne saboda ƴaƴanta ida tana da ƴaƴa wanda suke ta to sun haifi yara ai dole ya mata ai saboda ƴaƴan ai wannan ba matsala bane sannan wacce yake nema kuma in ba kyautata mata yawa zai bashi ita ai nema aure dole sai da kyauta ai ta ta tahabu ka bayar a soka ne bi bizin wa hilmin abin nan wa man yatlubu alhasana yabzul wa yasbiri in kana neman mace ai dole ka dinga bayarwa kuma ka dinga hakuri a bisa yin da za a yi maka to da haka dole sa ne ya bayar in dai har yana son ta ya aure ta idan ki tawakkali ga Allah Allah ya sa kishiyan ta gari za a kawo miki amma wannan kan ba matsala ba ne. Malam mutumin da ya tsintuwa a Makka ya ɗauki kuɗin kuma ya amfani da shi a matsayin hajjinsa. To hajjinsa kan yayi amma ya kuskure ba a tsintuwa a Makka sai dai idan cikiya za ka yi saboda haka in ka san ba za ka yi cikiya ba ka yi gaba. in kuma ka san inda ake kai kayan da aka batar a harami sai ka ɗauka ka bayar domin duk wanda ka sai bata ko inda yake zuwa inda ake cikiya. shi nan mai kayan ya zo sai a bashi amma kai amfani da shi haramun ne sai wannan mala ya matsayin hukuncin hasashe hasashe na me hasashen ruwa idan yana nan a sunansa hasashe babu laifi ma'ana hasashe shine zato wato kaga hadiri sai kai ke ganin za a yi ruwa ka ce kayo sha Allah za yi ruwa akwai alaman za a yi ruwa a garin nan ko zafiya yawa ga gajimare akwai alaman za yi ruwa a garin nan to wannan in haka ka faɗa ba ka yanke hukunci ba ne ya halatta amma yanke kace yau za a yi ruwa ko gobe ka yanke hukunci to wannan ka kafurta ma ka fita daga musulunci na wannan ilimi na gaibo babu wanda ya san shi jiya mun yi tafsiri a yola na ayan inna allaha indahu ilmu sa'ati wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksubu gadan wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut to da Allah shi yake saukar da ruwa shi san yau za a yi ruwa ko ba za a yi ba da rana za a yi ko da daddare a gari kaza ko a gari kaza wannan ka yanke yanki cewa tabbas za a yi to mutum ya fita daga musulunci amma in zato ne ka hango ta alama ko a intanet ka gani ko a wani tabarau ɗinka ko wani wani hasashen ko wani lura da kai na hadiri ko yanayin gari kace akwai alama za a yi ruwa a wuri kaza kaza a lokaci kaza amma kuma zato kake yi ba tabbas ba wannan babu komai baka fita daga musulunci ba domin akwai alamu da ana iya gane za a yi ruwa ko ba za a yi ba amma zato ne amma tabbacin za a yi kuma wannan babu wanda ya sani sai ubangiji ta'ala da ya sa masu asashe da su yi kuma ya zama ba a ruwan ba kaga Allah ta'ala shine ya san gaibu shine ya san yaushe ne za a yi wa na'am sai daga ƙarshe masu roƙon addu'a akwai wanda ya rubuta takarda yake roƙo malam dan Allah a yi mini addu'a in ƙaura daga 4.0 na GP na zuwa 5.6 class sannan akwai masu rubuta jarabawa da yawa suke roƙo addu'a da mara lafiya to Allah ya biya musu bukatun su na alkhairi dukkanin su Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ya bada nasara اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين